ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na wannan mako zai tsallaka ne zuwa ƙasar Kamaru inda za ku ji cewa sama da makarantu dubu shida ne suka rufe kofofinsu a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kasar ta kamaru sakamakon barkewar tashe-tashen hankula da ya kunno kai a ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma sha shida zuwa farkon shekara ta dubu biyu da sha bakwai. cikin wannan lamari dai kawo yanzu makarantu dubu uku da goma sha uku ne suka buɗe ƙofin nasu shekaru bakwai kenan da ake aiwatar da ta'addanci a wannan yanki na masu magana da harshen ingilishi wakilinmu a ƙasar kamaru maimunatu sado ta yi bibiya game da wannan matsala na ilimi a yankin ingilishin na kamaru bayan da ta ji ta bakin masana ilimi iyaye da kuma ɗalibai saboda rashin tsaro da ta'addanci da ke ci gaba da yaduwa a yankunan shi yasa muka buƙaci daga bakin babban daraktan wata tashar talabijin malam abdullahi ai wannan babbar barazana ce wallahi ga yaranmu har ma ga ƙasar gabaki ɗaya ta ya za a ce an wayi gari kwasam kawai haka yara ba sa zuwa makarantun boko saboda wasu dalilai iyaye farko sun hana wannan yaran nasu zuwa makarantun kuma da babban dalili domin su 'yan tawayen suka ce har muddin waɗannan yaran sun zo makarantun su to yau ka zo waɗannan yaran an kwashe su eh? an kwashe su an yi garkuwa da su a zo a kwashi waɗannan a yi garkuwa da su ai dole waɗannan makarantun har da waɗannan bayan su yaran makarantun ma eh, ɗalibar har da su kansu malaman sun kawarce waɗannan makarantun nasu gwamnati ta ce za ta ɗauki mataki na ganin cewa an buɗe waɗannan makarantun ai bai zai iya yiwuwa ba a ce fa kaso rabi ne fa eh kaso hamsin cikin ɗari waɗanda ainihin makarantun waɗanda aka rufe kuma iyaye suka ce muddin ba a ɗauki matakan tsaro na magance wannan abu ba su bar yaran su zuwa makarantun ba da yawa ba sun ƙaurace waɗannan wuraren zuwa wasu birane saboda wannan bokor ba zai iya ba kin manta cewar har ila yau fa a wannan bangaren akwai rana guda wacce aka keɓe aka kira ghost town wanda babu aikin da za a yi har idan ma ka fito kai ma'aikace ma a wannan ranar din ko ka bude shagon ka. abin da ya biyo baya kai ka nema waɗannan matakai ne waɗanda ainihin gwamnatin ya kamata ta ɗauki tsauraran matakai na ganin cewa an tabbatar da ingantaccen tsaro har da zai ba zai kwaɗaitar da iyaye barin yaransu zuwa waɗannan makarantun kun ga wannan babbar barazana ce ga ainihin wato eh, yara da kuma ita kanta gwamnatin din don bata tsira ba ita ma sai kuma babban daraktan ƙungiyar kare hakkin ɗan adam da demokradiyya a Afirka Mr. Felix Akbor Congo ya tofana shi kamar haka. problem Farkon matsalar da muke fuskanta daga Amba Boys ne, duk wanda ya kuskura zuwa makarantar gwamnati wannan mutum ya shiga tsaka mai wuya sannan idan kuma gwamnati ta yi yunkurin taimakawa al'umma sai kuma al'umma ta fara fuskantar barazana. A sunsumin rikicin dai mun cewa makarantu saboda saboda dalilai na halal amma ba za mu iya ƙaurace wa makarantun na tsawon lokaci ba ba za mu iya sadaukar da rayuwar yara don dalilai na siyasa ba Wannan ɗalibar Priscilla Ngumshe ta bar birnin Kumba da ke sashen renon Ingilishi domin zuwa birnin Duwala don ci gaba da karatu. Amma kuma ɗalibar ta koka dangane da yanayin da take fuskanta a birnin Duwalan. Akwai wahalar rayuwa cikin wannan makarantar bani da abokani, ni kaɗai ce ina cikin damuwa sosai, bani da kowa da za mu zanta da shi. E, ina jin kaɗai ce. Majiyoyi da dama sun tabbatar da yin garkuwa da malamai goma sha tara da ɗalibai da dama cikin shekara 2018 zuwa 2019 sannan fiye da makarantu 160 da aka ƙona tun daga bullar rikicin tun ƙarshen shekara 2016 a sashen renon Ingilishi na ƙasar Kamaru har zuwa yanzu. Wani daraktan makaranta a birnin Duwala Ali Usmaliya ya yi mana bayanin halin da suke ciki. They come, they don't have documents to prove A wancan lokaci ba su da ko takarda ɗaya da ke nuna cewa su ɗalibai ne, babu takardar haihuwa, babu takardar shahada na makaranta, amma dole ne mu karɓe su, ba su da yayin makaranta, babu wani labari game da su, kuma dole ne mu horas da 'yan kamaru. just to make sure we educate Cameroonians. Malam Zakari ɗan jarida ne a ƙasar Kamaru. Ya yi Allah wadai dangane da lamuran da ake fuskanta a ƙasar Kamaru. Eh wato malama mai da abin da ke faruwa yanzu haka na ƙasar Kamaru ah, sai mu yi Allah wadai ah, saboda abin abin gaskiya ah, na da matukar wahala. Sanin kowa ne cewa ministan ilimi mai zurfi ta ɗauki mataki domin ganin cewa a tsarin da aka kawo na wannan shekara ta 2023 na wato jarrabawa a kasar kamaru ta wani bangare idan an duba a yanzu haka idan akwai matsala matsalar mecece matsala ce kawai ta shafi malaman makarantu waɗanda ainihin yawancinsu suka ƙauracewa makarantun da aka ba su damar wato tafiya yin duba ɗalibai yayin jarrabawa to da dama daga cikin su ba su kasance a waɗannan makarantun ba kuma yawancin waɗanda ba su kasance a waɗannan makarantun ba makarantun na karkara ko makarantun na karkara ka ga cewa akwai wahala da farko wajen isa can na biyun kuma da akwai matsalar ainihi wato barazana da su 'yan awa da suke yi a shashi da ingilishi domin matsalar ba ta tsaya kawai a babban headquarter ainihin arewa maso yamma da kasar kamaru ba da kuma a ɗin kudu maso yamma ta kasar kamaru ba wato buya da ainihin baminda a waɗannan wuraren babu matsala saboda wannan karo ma an samu ɗalibai dubu ashirin waɗanda suka shiga jarrabawar ainihin GCA level da GCA eh, ordinary level. To masu sauraro saboda ƙwarar lokaci a nan shirin namu na wannan mako sai daga aya a madadin Maimunatu Sado daga ƙasar Kamaru da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi Julie Leather Gresham na ku. babin Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. An hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa